Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 14 ga watan Nuwamban 2019, Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Biyar na safe kenan a Ghana wato karfe 12 na dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labarai. shaidu biyu na farko da suka bayyana zaman sauraren bahasin tsige shugaban amurka donald trump sun yi bayanin tsare-tsaren gwamnatin ta trump masu ɗaure kai a kan ƙasar ukraine da kuma rike tallafin da za a ba ƙasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece kuce babu alamun samun wani ci gaba biyu bayan tattaunawa tsakanin shugabannin Turkiyya da amurka a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsamiya tsakanin su. kasar koriya ta jaddada wato kasar koriya ta arewa ta jaddada bukatar amurka ta ɗauki matakan daidaita dangantaka ya zuwa ƙarshen wannan shekara inda take cewa ta soma gajen hakuri da washington kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya wata kungiya mai zaman kanta ta ceto wata mata da ake zargin wanta ya kulle a ɗaki na tsawon shekaru to ko a wane irin hali suka ganta an kulle ta kusan tsawon shekaru biyu a cikin ɗaki ba tare da ana buɗe ta ba inda take yin ba haya fitsari cin abinci kwanciya a cikin turbaya mahalarta taron da sashen hausa ya shirya a abuja kan batun yara tara da aka ceto a jihar anambra sun ja hankalin al'umma kan yadda matsalar ta zama ruwan dare babban ishun da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka a kai ba wai ɗauke yaran nan ba in maganan gaskiya za mu yi don kullum ana ɗauke yara kullum ana kan ɗaukewa 90% of complaint ɗin ma ba a fitar ma duniya To sai ku kasance tare da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu take gabatarwa domin jin abin da masu ruwa da tsaki ke cewa kan wannan lamari. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya kuma ga labaran shaidu biyu na farko da suka bayyana a zaman sauraron bahasin tsige shugaban amurka donald trump a jawabansu na budewa kowanne ya yi bayanin tsare-tsaren gwamnatin trump masu dauke wasu wato masu ɗaure kai a kan ƙasar ukraine da kuma rike tallafi da za a baiwa ƙasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece kuce ba da shaidar a bayyane ya biyo bayan sauraron bahasin da aka kwashe tsawon makonni ana yi a asirce manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka biyu william taylor wanda yanzu haka shine babban jami'in ofishin jakadancin amurka a kasar ukraine da kuma george kent mai kula da lamuran da suka shafi kasar ta ukraine sun bayyana gaban kwamitin tsaro na majalisar wakilai a capitol hill a wani zama da aka nuna a dukkan gidajen talabijin na kasar a jiya laraba a jawabinsa na bude zaman shugaban kwamitin democrats adam Schiff wanda ke jagorantar binciken a majalisar wakilai ya yi bayani a takaice dangane da irin shaidun da kwamitin da kuma amurkawa za su ji If we find that the President of the United States abused his power and invited foreign interference in our elections, ya ce idan muka gano cewa shugaban kasar amurka ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba ya kuma gayyato wata kasar waje domin ta yi katsalanda a zaɓenmu ko kuma muka sami ya nema ko ya haɗa baki ko kuma ya baiwa wani cin hanci domin gudanar da binciken da zai taimaka wa yakin neman zaɓensa ya kuma yi hakan ta hanyar dakatar da wasu ayyukan gwamnati kamar taron white house ko rike ɗaruruwan miliyoyin daloli na tallafin soji haka kawai za mu sa ido mu kalla idan wannan bai kai laifin tsigewa ba to menene to sai dai wani babban jigon jam'iyyar republican da ke cikin kwamitin dan majalisar wakilai devin news ya yi allah wadda da yunkurin na tsige shugaban kasa wanda ya ce bita da kulli ne kawai da 'yan democrats suka shirya domin samun shugaban this spectacle is doing great damage to our country It's nothing more than an impeachment process. Ya ce wannan wasan kwaikwayon yana haifar da babbar illa ga demokuraɗiyyar ƙasarmu. mu. ba wani abu illa yunkurin tsige shugaba a daidai lokacin da ake neman laifi a lokacin wata ganawa da ya yi da shugaban turkiya tayyip erdogan a fadar white house trump ya shaidawa manema labarai cewa bai kalli zaman ba yana mai bayyana shi a matsayin bita da kulli da kuma kirkiren karya inda ya ce shi kan ma aiki ya yi masa yawa a lokacin babu alamun samun wani ci gaba biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin turkiya da amurka a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami a su shugabannin biyu donald trump da recep tayyip erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar white house a matsayin mai amfani da kuma faɗawa juna gaskiya jami'an kasashen biyu sun ce ana tara wasu zaman tattaunawa to ana tsara wasu zaman tattaunawa da manyan jami'ai a kokarin sasanta lamarin mai matukar muhimmanci a farkon makon nan wani rukunin 'yan majalisa daga jam'iyyu biyu sun aikewa trump wasikar neman ya soke taron tattaunawar da shugaban na turkiya saboda saboda ayyukan shugaban masu hatsarin gaske a siriya da kuma sayan na'urar kariyar harin makami mai linzami samfurin s-400 kasar koriya ta arewa a jiya laraba ta jaddada bukatar amurka ta ɗauki matakan daidaita dangantaka ya zuwa ƙarshen wannan shekara inda take cewa ta soma gajen haƙuri da washington kokari da aka yi na ruwan sanyi domin ganin kasar ta koriya ta arewa ta warware shirin ta na nukiliya ya tsaya tun a taro na biyu da aka yi tsakanin shugaban amurka donald trump da takwarar aikinsa na koriya ta arewa jim kim jong-un a watan fabrairu wanda aka takaita shi ba tare da cimma wata yarjejeniya ba pyongyang tana nuna bacin rai musamman akan wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin ƙasashen amurka da koriya ta kudu za su gudanar a watan gobe hukumar tsaron amurka ta pentagon ta ce za a ci gaba da atisayen na yau da kullum <clears throat> wanda ya hada jiragen sama da kuma jiragen saman yaƙi to amma an takaita na wannan shekara koriya ta arewa ta yi gargaɗin cewa wannan halin ya saka dangantaka tsakanin kasashen biyu akan turbar taɓarɓarewa waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar Amurka ta ce za ta sake nazarin dangantakarta da Sudan ta kudu bayan da shugabannin kasar suka kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta riƙon ƙwarya a wa'adin da aka tsara na ranar Talata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Talata ta ce ranta ya ɓaci sosai a kan gazawar shugaban Sudan ta kudu Silva Kiir da madugun 'yan adawa Rick Machar na cimma wa'adin na ranar 12 ga watan Nuwamba wanda ɓangarorin suka yi matsaya a farkon wannan shekara. kasawar shugabannin na cimma nasarar wannan muhimmin al'amari na siyasa ga al'ummar sudan ta kudu ya jefa shakku da alamar tambaya akan cancantar su na shugabancin fafutukar samar da zaman lafiya a kasar a cewar wata sanarwa daga mai magana da yawun ma'aikatar morgan otagos gwamnatin shugaba kir da wasu gungun 'yan adawa da dama sun rattaba hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a watan agustan shekara ta 2018 da ta buƙaci bangarorin da suka faru rundunar soji daya ta kasar da kuma kafa gwamnatin riƙon ƙwarya to sai dai aiwatar da yarjejeniyar ya tsaya cek mafi akasari saboda rashin daidaito akan iyakokin kasar na cikin gida. Murtala Faruku Sanyin na kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu a Najeriya wata kungiya mai zaman kanta mai suna gidauniyar bada tallafi ta Arida ta ceto wata mata da ake zargi an kulle ta kusan shekaru biya daki a garin Rigasa na karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna. Sai dai tuni gwamnatin jihar ta karbe ta inda kuma ta kai ta asibitin masu tabin hankali domin a duba lafiyar kwakwalwarta saboda yanayin halin da take ciki. Dangane da wannan batu wakilinmu na jihar Kaduna, Isa Lawal Ikara ya haɗa mana wannan rahoto na musamman. kungiyar Arida Relief Foundation ɗin da ta ceto matan nan Hassana Sale da ke yankin rigasa wadda aka rufe ta shekaru biyu ta ce kulle tan da aka yi ne ya jefa wannan mata cikin wani hali. Shugabar kungiyar ta Arida Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ce ta bayyana wa muryar Amurka yadda aka yi suka ceto Hassana Sale a yankin Rigasa. A wannan yarinya an zalunce ta an kulle ta kusan tsawon shekaru biyu a cikin ɗaki ba tare da ana buɗe ta ba inda take yin ba haya fitsari cin abinci kwanciya a cikin turbaya kuma wannan abin ya kawo mata lalura domin jiya ma da muka kai ta asibiti wani kalan tari da take da bamu ma san da shi ba ya bayyana yau ne dai duka binciken zai gama bayyana a kanta kuma an ɗaure ta ne bisa kawai zargin tana son mijinta ta koma gurin shi kuma shi mijin baya son ta kamar da yan uwan suka gabatar ta ina kika samu wannan labari wayanda muke kira volunteers su suke ba mu labari na sirri mun tura ma'aikatan mu wanda suka yi disguising kan suka ɓoye kamanninsu a matsayin ma'aikatan lafiya suka shiga suka gani suka mana hoto sannan muka shiga gidon domin mu kara tabbatarwa da kuma wanda suke kusa da gurin da suka san an ɗaura wannan yarinya na wannan tsawon shekaru biyu. A wani yanayi kuka samu wannan yarinya? Gaskiya mun same ta a yanayin ba mahaukaciya ba ce saboda tana iya tuna sunan 'ya'yanta kuma tana maganan cewa kun ce ni mahaukaciya ne saboda ina son yarana. wato depression ne kama ta amma mu a kalmar hausawa depression shine damuwa mutum ya zauna ya shuru ya ta nazare nazare bai magana amma tun bayan fitowar ta muku magana eh ta yi magana da ake mishi interview a gurin hukumar yan sanda da abin da yake faɗa kuma kai mu 20 a gurin sai ta ce ƙarya ne kar ku yadda wannan shine kalmar da yan sanda duk suka juya suka koma gurin ta amma gaskiya maganan ta sai in tana so ta yi waye kulle ta ne wanta ne wani malam lawal mai harkan mashin ya kulle ta matan shi hudu amma guda biyu ne suke nan gidan da ya kulle ta a ɗakin da yake aje a jan kayayyakin karafuna. Tuni dai rundunar 'yan sanda ta kame yayan Hassana Sale wato Lawal Salen da ya kulle ta na tsawon lokaci. ko da dai ɗaya daga cikin yayyen hasanan ya ce babban matsalar ta samu hassana ta fara ne daga matsalar mijinta ta baro wanda suka haifi 'ya'ya guda biyar sunana comrade adamu sale ya hasana kanwata ne uwa ɗaya uba ɗaya muke abin da ya faru hassana tana gidan mijinta sun yi haihuwa ya kai biyar so ranar da shi mijin nata ya ce ya sake ta sai wannan ciwon lokaci ɗaya ya zo mata na hauka amma sakamakon da aka kulle ɗakin hassana ta kasance matukan ta samu ɗaki na buɗe za ta yi tsirara ne ta fita ba da kaya take fita haka kuma idan an shiga ɗakin a bata abinci takan kama mutum ne da cizo ko da duka wannan yasa muka ce to a rufe ɗakin amma da Allah a ci gaba da kulawa amma lokacin tana kullan nan ba a jarba ko kai ta asibiti irin na hukuma wanda za a duba lafiyar ba eh sakamakon ayyuka da ɗan yawa da nake yi amma tunda muna da family an zauna an mitin an yi abin da ya kamata na cewa wane ya ci gaba da bin zarafin ita hassana tana hannunsa mu kuma bai taba gaya mana cewar ya gaza ba ya kasance ɗakin ya zama da datti da sauransu kamar yadda mai girma mataimakin dp sai ya sanar da ni wata nawa ko shekara nawa saboda ana sha shekara ta biyu a kulle don ana neman lafiyar nan eh a ka'ida shekara biyu ne da yan watanni da ta zama ba ta da lafiya amma ta samu lafiya a cikin wa'annan shekaru har ma ta yi aure. Ina magana da ake cewa kokari take yi na koma gidan mijinta kuka hana ta. E a wannan lokaci ba mu muka hana ba. Shi miji ya ce ba zai zauna da ita ba mijinta na farko kenan. Amma haka take komawa gidan ya zane ta sai ta dawo. Yanzu ina Malam Muhammadu. Malam Muhammadu yana can yana harkokinsa wanda duk daga inda abin nan ya lalace daga gare sa ne muna kyauta zaton ko yau in ya yarda ya mai da Hassana. duk da wannan halin da take ciki in ya mai da ita kwakwalwanta za ta koma daidai tana son shi kenan tana son shi fiye da yadda ake tunani wanda mu muna kyauta zaton akwai nau'i na suhiri ko kuma nau'i na wani halaka na soyayya wanda Allah shi yake haɗawa tsohon mai gidan hasanan da ake ta faman nema muhammad fada ya yi wa muryar amurka karin haske game da yadda wannan batu ya fara tun a baya wannan baiwar allah dai gaskiya mun yi aure na soyayya tsakanina da ita to sun ya kasance cewa kuma aka dan samu sabani tabuwar hankali ya kasance da ita din muna zaman lafiya lau tsakaninmu da ita da ita da abokiyar zamanta saboda me saboda muna da ƴaƴa na da ita akwai yara guda hudu yanzu haka yaran nan suna nan tare da ni amma ya aka suka ce sai ta gidanka sai a neme ta a rasa ko a ga ta dawo tana kuka ka da ta. ba gaskiya bane eh, in ta zo gidanka ya kuke karewa in ta zo gidana nakan ba ta guri ma ta zauna ne inda abinci a kawo mata abinci ta ci to me ya hana ka mai da ita gida matsayin matarka to matsala abin da yake faruwa saboda ta dan samu taban hankalin kuma da tun kafin ma matsalar ta faru mun dan samu mun dan samu sabani da shi wanta din yana ce miji sani me sanin ya maka gaskiya isa lawan ikara ta sanadiyar wannan bayan Allah wallahi hakki hakki sai da aka kulle ni to ko wani hali yanzu hasanar da ke hannun gwamnatin jihar Kaduna ke ciki Hajiya Hafsan Muhammad Baba ita ce kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna. Da kawo ta abin da muka fara yi shine mu tabbatar cewa an kai ta asibiti domin tana cikin wani hali wanda na farko dai kaman tana da ɗan tabuwa sannan kuma ga ta rami ba wani abincin kirki to shi yasa muka yi kokari dan akai ta asibiti asibiti ne na masu taɓin hankali an ce ba ta magana da ta zo hannunku ta muku magana to ni dai ban ga dai ta yi magana ba amma dai na ga tana ta murmushi tana dariya kuna da labarin cewa tana wasu abubuwa na kama da taɓin hankali kafin aka kulle ta a gidan nan to gaskiya ni ban san labarin yarinyar ba Ah, amma kamar yadda muka ganta gaskiya bata cikin hayyacinta to amma mutumin da aka ce an kulle fiye da shekara biyu ai dole ne ba zai ma samu hankali ko sati ɗaya ne me yi wakil akwai duka ba mu sani ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria Madalla gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe goma na dare da minti goma Ga shirinmu na gaba. Allah ya Allah na Allah ni shugaban rundunar adalci ta Najeriya. Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly, uh, Secretary General na Christian Solidarity Forum. Sunana CSP Sani Baba Inna, ofishin kakan irin na 'yan sanda na Abuja. Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward. Sunana Yakubu Sa'idu, shugaban Hausa Fulani haɗaka FCT. sunana comrade afan buba abuya mai taimakawa minista sadarwa da ta isa ali ibrahim fantani waɗansu daga cikin mahalarta taron da sashen hausa ya shirya ofishinmu da ke abuja domin yin bibiya kan batun satar ƙananan yara da ke nema ya zama ruwan dare a najeriya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan sace al'umma da kare hakkokin bil'adama yau shirin domin iyali ya yada zango a birnin tarayya Abuja. Inda sashen Hausa ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Biyo bayan kwato waɗansu ƙananan yara tara da aka sace a birnin Kano aka kai su a nambara inda aka canza musu sunaye da kuma addini. CSP Sani Baba Inna ya fara da yin bayani dangane da sace ƙananan yaran nan. Al'amarin nan gaskiya babu daɗi to kafin mu je can an gane mutane a anan onitsha kwanan da aka gane a gombe don ga wanda aka gane a lagos to kafin mu je da nisa dai matsayin 'yan sanda a wannan al'amarin kamar mutum ne da kayansa baka kula da shi ba za a zo a ɗauke maka mafi yawan laifin nan gaskiya za mu ba iyaye don ko kafin mu shigo nan aka samu ripoto a kano akwai anguwa musamman yara kamar garke suke suna yawo ba almajarance ma suke ba inda suke kwanawa ba a sani ba ko da yake akan titi suke kwana da safe in ruwa za su sayar in wanke gilashin mota za su wanke suna nan dai suna yawo a cikin gari ba wanda ya damu da al'amarinsu sace-sace da aka yi aka gane su a onitsha nan ya kawo ishu babban ishun da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka a kai ba wai ɗauke yaran nan ba ne in maganan gaskiya za mu yi don kullum ana ɗauke yara kullum ana kan ɗaukewa 90% of complaint din ma ba a fitar ma duniya wani yaro ya ɓace zai ce to allah ya bayyana shi a yi addu'a mai ya koma gida inda ya fito mai ya tafi dandi ba a damuwa major issue da aka yi yanzu an yi fushi akan an ɗauka su an yi converting ɗinsu shine major issue da muke fama da shi yanzu haka amma alhamdulillah kano state government ta yi fasin doka death sentence duk wanda aka kama ya yi kidnapping to mu 'yan sanda mu masu tilasta doka ne dokokin kula da yara a ƙasan gaskiya babu sosai akwai child right act da muke da shi ina ji a nigeria kila states guda bakwai ne ko takwas suka yi adoptin abin inda zai kula da yaro har ya kai shekara sha takwas ya zama mutumin kansa ya yi tunani ya yi shawara da zai da kansa sace-sace da muke da shi akwai daban-daban akwai sace-sace na biyan kuɗi ransom akwai sace-sacen yara wanda ake yi wanda, ba su haifuwa misali wanda za mu yi yanzu dinnan akwai sace-sace wanda ake yi a mai da su bayi shi ɗin makwanan da mun samu wayansu daga katsina aka ɗiba su an jan sayar da su a burkina faso ire-ire wannan muna fama da shi sosai a nan 'yan sanda din. abu Karim da Yabo shugaban rundunar adalci ta Najeriya me za ka ci kan wannan sace yara da ake musamman ma yara tara da aka sace na kano. To wannan al'amari gani mutumin Kano da na ga masifar da muka shiga a lokacin mai tatsi ne ba bakon al'amari ba ne a gurina kuma a shekaru na san wasu abubuwa da yawa a baya duk da bayan da wayo aka yi jamhuriya ta farko amma zan iya gane bambancin abin da ya biyo baya a lokacin da aka zo mai tsine iba yana a kano ina cikin hukuma ta raya birane an zo wanda ƙorafe-ƙorafe ga irin abin da yake ciki ina cin iyaka na filayen gwamnati har ina hada da gidan mutane har ina mai da matan mutane matansa kuma tara mutane ba san daga inda suke ba a dubbannance dubbannan yara ijiyo musu da kwakwalensu a gaban kowa suka yarda cewa shi malamin nasu ya fi ubansu kuma aka kasance aka yi amfani da ni aka kawo kwake-kwake na saboda a cikin birnin kano kewayen fadila aka haife ni da ni da mahaifina da kakana iyayen kakana aka ce kuma gashi a cikin filin birnin kano ake yin wannan abu mu kuma hukumance muke yin dokoki ake rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba ko a filin waye ko waye mai filin na zo da wannan magana aka zo aka tara mutane a ƙarƙashin shugabancin malam muhammad ino dutse marigayi allah ya gafarta masa aka kira manajin darakta da sakatare legal advisor duk suna nan da su aka ɗora musu nauyin su je su gaya wa shugaban 'yan sanda na kano kwamishinan 'yan sanda ba mu irin rake da ake bayarwa in za a rushe gini irin wannan da aka yi ba bisa ka'ida ba a fara ta kan wannan ana kiransa mr ferguson a lokacin ƙarshe sakamakon suka zo mana shi sai suka zo mana bayanin cewa ya ce ba zai iya ba ashe abin ya yi nisan da ba wani ɗan sanda da ya isa ya shiga birnin kano da kayan sarki nuhu kamar inda wannan malami yake ciki yanzu sai su kashe shi duk ba mu sani ba ta duk ko sai da ya gudu gwamna ya gudu sarakuna suka gudu malamai suka gudu a tare suka gudu sai ni abdulkarim ɗayyabu na tara mutane talakawa talak yan uwana aruruwan mutane muka zo muka yi ƙoƙarin ya za mu kare kanmu mahaifiyata ita na sa ta rinka dafa mana abinci ina zuwa ina ba mutane dan kashe gudu na yi na yi da gwamna na yi na yi da sakataren gwamnati na yi na yi da sufika na lokacin duk ban samu haɗin kansu ba i kasance duk a ƙarshen al'amari sai da muka jawo hankalin gwamnatin tarayya suka zo suka kafa kwamitin bincike aka tabbatar da irin mummunan hatsarin da muke ciki sannan aka so aka kawo sojoji suka taimaka mana aka murkushe shi sai bacin an murkushe shi an kashe shi muka je gidan aka ga irin kayo mutane kamar kwallayen giginya da irin kayanka mutane duk a ƙarshen al'amari sai da tafiya ta yi nisa bacin aka bincike ba a ba da rahoto ba sai a kwanakin 'yan shekarun nan kaɗan da suka gabata hatsarin nan magana ce ta malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai tunda mun ga abin da samu alƙalin kotun koli da alƙalin alƙalan najeriya ma gaba ɗaya to in wa'annan duk gaba ɗaya da malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai har da na kotun koli i kasance duk masu laifi ne to wa zai kama mai laifi wa zai hukunta mai laifi za mu koma wajen ita uwa wacce take da 'ya'ya bakwai yau a duniya wato hajiya maryam mamman nasir ita tana da wani ra'ayi na daban wanda ya sha bamban watakila da sauran mutane kamar yadda sauran magabata a wannan shiri suka yi magana al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai ba ne ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi a kan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci na mu iyaye musamman mu iyaye mata abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu a birnin tarayya abuja da suka jagoranci wannan taro da kuma Chubahiro Dodone da ya sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne... Madalla gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga wannan sako. Masu haro ku kasancewa tare da sashin Hausa na murya Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Domin sauraron shirin duniyar Amurka, shirin da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a nan Amurka waɗanda suka jibinci kasuwanci. Amerika yadda na fahimta harka kasuwancin su take business din ba zai zama maka da wani wahala ba. Kimiyya da fasaha. We spend a lot of time on our mobile devices these days. Siyasar cikin gida da ta waje. My job is to represent the United States of America. Al'adun gargajiya. Kai haddama abubuwan da suka shafi masana'antar hada fina-finai ta Hollywood. One preacher. Sai ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi domin jin shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To sai ku kasance da Mahmud Lalo da karfe 4 agogon Najeriya domin jin shirin na gobe Juma'a. Kafin kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. shaidu biyu na farko da suka bayyana a zaman sauraren bahasin tsige shugaban amurka donald trump a jawabansu na budewa kowanne ya yi bayani tsare-tsaren gwamnatin na trump wato masu daure kai akan kasar ukraine da kuma rike tallafin da za a ba ƙasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece kuce babu alamun samun wani ci gaba biyu bayan tattaunawa tsakanin shugaban turkiya da na amurka a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami a tsakaninsu. su Ƙasar Koriya ta Arewa ta jaddada buƙatar Amurka ta ɗauki matakan daidaita dangantaka ya zuwa ƙarshen wannan shekara inda take cewa ta soma gajen haƙuri da Washington. Masu zanga-zangar To masu sauraron mu nan muka kammala shirye shiryen mu na safiyar yau, amma kada ku yi sanan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Murtala Faruku Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma hiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci Daryl Smith. ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗa mu na hansi. Le monde aujourd'hui.